Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu gajeren zango. Michael Kudison. To barkanmu da katarin sake kasancewa a cikin shirinmu na sa barai watan shirinmu na hantsin juma'a ga kanin labaran duniya. A Najeriya biyo bayan hukuncin babbar kotun kasar na soke dukkanin naɗe-naɗen da gwamnatin jihar Kano ta yi a masarautar Kano. Gwamnatin ta ba da umarnin rushe gidan gidan da gaggen sarki aminu ado bayero ke ciki a yanzu haka shugaban faransa emmanuel macron da takwaransa na senegal basiru diomaye faye sun sha alwashin haɓaka dangantakar ƙasashen biyu a haɗuwarsu ta farko miliyoyin mutane ne ke fama da tsananin zafi a duniya tun da aka shiga cikin yanayi na zafi ga dangadan bayan watan bayan hukuncin kotun tarayyar najeriya game da rushe na ɗan da masarautar ah, naɗaɗin da gwamnatin kano ta yi a masarautar gwamnatin jihar ta ba da umarnin rushe fadar sarki da ke unguwar nasarawa inda aminu ado bayero yake zama a yanzu haka har ila yau kuma gwamna abba kabir yusuf ya baiwa kwamishinan 'yan sanda umarnin fitar da aminu ado bayero daga gidan nan take ga karin bayani daga kwamishinan shari'a na jihar barista haruna daidari wadda yi abubakar isa ɗan dago umarnin tsohon sarki ya fita daga gidan nasarawa domin gidan gwamnati ne ba gidansa ba ne kuma ba da sahalewar gwamnatin jihar kano ma ya shiga gidan ba wani abu za ku yi gidan ai gyare-gyare ne aka ɗauko za a yi wa gidan masu yawa makuwa ciki da waje domin me saboda dama yana da buƙatar gyare-gyaren to kuma a daidai wannan sai yanzu za ku yi gyare-gyaren sai da wannan lamara suka taso akwai wani lokaci da aikin gwamnati yake tsayawa aikin gwamnati ka iya tasowa a ko da yaushe duk lokacin da gwamnati ta yi niyyar aiwatar da aiki ko a cikin wani irin yanayi ne za ta aiwatar da shi saboda haka ai babu wani abu da za a kawo wanda zai gurɓata tunani game da wannan ai immediately muka ce kwamishinan shari'a na jihar kano kenan a najeriya barista haruna daidai gwamnatin tarayyar najeriya ta ce tana shirin kafa wata kotu ta musamman don hukunta masu satar wutar lantarki a faɗin ƙasar babban daraktan hukumar kula da ikon wutar lantarki a kasar aliyu tahir wanda ya bayyana haka a wani taron manema labarai abuja ya ce za a baiwa kotun hurumin eh, hukunta masu aikata laifukan da suka shafi wutar lantarki da yake karin bayani akan wannan kotu ta musamman tahir ya ce shirin zai magance satar wutar lantarki kuma tuni aka sanar da majalisar dokokin kasar. ya zuwa yanzu cutar amai da gudawa watan kwalara ta yi sanadiyar mutuwar mutane wajen 37 a jihar lagos da ke tarayyar najeriya yayin da mutane sama da 400 suka harbu da cutar shin ko iyaye ko ya iyaye ke kula da 'ya'yansu da ke zuwa makaranta don kaucewa kamuwa da cutar hajiya aisha abubakar mazauniyar jihar lagos ce kuma ga abin da ta ce sai dai mu iyaye a gida muna iya cikin bakin kokarin mu cewa yaran mu da suke makarantar gwamnati idan sun tafi su daina yawan taba abubuwan kazanta kuma duk abin da suka taba su je su wanke hannu in sun yi wasa ne ma kafin su ci abinci su wanke da dai sauran kaga kamar yaro na da yake makarantar gwamnati malaman ba su wani dauki matakan tsaro kamar yadda aka dauka a makarantar kuɗi ba su dai suna faɗa ma yara cewa in sun tafi bayan gida sun dawo su wanke hannunsu da sauransu kaga kamar shi makarantar kuɗi yaro yau ana faɗakar da su cewa in sun je sun yi bayan gida sun dawo su wanke hannu. An sanar da yaran cewa kowane yaro ya zo da sanitizer makaranta. In sun je sun yi wasa sun dawo su wanke hannu. Kuma yaro ana ganin alaman ko da wani zazzabi ne yaro ko wani abu. Nan da nan za a kira iyayen yaro zo a zo a ɗauke shi a makaranta kuma za a killace shi daga cikin yaran a mai shi wani gefe daban har lokacin da iyaye da su zo su ɗauki abin aisha aisha bakar kenan wata uwa a jihar lagos adadin mutanen da suka rasa rayukansu a cikin wata guda saboda ambaliya a jamhuriyar nijar ya kai 21 a yayin da sama da mutane dubu shida suka rasa mahallansu kamar dai yadda rahoton hukumar kula da ayyukan agajin gaggawa ta kasar ya bayyana a cewar hukumar takwas daga cikin mamatan sun nutse ne a rafuka yayin da sha uku suka mutu saboda faduwar gine-gine ko kuma faduwar gine-gine a kansu kuma ambaliyar ta fi yin barna ne a jihar maradi gwamnatin sojin jamhuriyar nijar ta soke lasisin gudanar da aikin kamfanin kasar faransa orano a imuraren da ke agadas daya daga cikin manyan filayen hakar ma'adinai a duniya da ya kunshi makamashin uranium nura ado suleiman na dauke da karin bayani cikin wata sanarwa da ya fitar kamfanin na'ura, nowo ya ce gwamnatin nijar ta ɗauki matakin soke lasisin nasa ne duk da cewa ya riga ya fara gudanar da ayyuka a filin haƙar makamashin na uranium da ke arewacin ƙasar daga ranar 12 ga watan nan na yuni bayan da ya cika dukkanin sharɗan da mahukunta suka gindaya jim kaɗan bayan juyin mulkin da suka yi a shekarar bara ne dai sojojin nijar suka sha alwashin sake nazarin yarjeniyoyin haƙar ma'adanan da aka baiwa kamfanoni a faɗin ƙasar kan haka ne kuma suka gargaɗin kwace lasisin haƙar uranium a katafaren filin na imuraren muddin ayyukan urano ba su kama cikinsa ba daga ranar 19 ga watan yunin nan da muke la'akari da cewar an shafa shekara da shekaru da bashi lasisin amma kuma ya gaza fara ayyuka a wajen ƙididdigar ƙwararru dai ta nuna cewar akwai makamashin uranium kimanin tan dubu ɗari biyu shimfiɗe a ƙarƙashin filin haƙar ma'adanai na imraran da ke garin agadas a gaida Nura Ado Suleiman. Karan farko a cikin ƙasa da mako guda shugaban Burkina Faso Kaftin Ibrahim Traore ya jagoranci taron ministoci a ji Alhamis a cikin wani yanayi mai cike da ayoyin tambaya. tun da farko dai shugaban kasar watan tun da farko dai fadar shugaban kasar ta fitar da sanarwar cewa shugaba Traore da kansa ne ya jagoranci taron ministocin na ranar Alhamis 20 ga watan Yuni. da sanyin safiya traore ya bayyana a cikin murmushi kuma ga alamu babu batun damuwa a tattare da shi inda ya musanta raɗe-raɗin yunkurin juyin mulki ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international shugaban faransa emmanuel macron da takwaransa na senegal basiru da faye sun gana a karin farko a birnin paris inda suka jaddada aniyar su ta sake inganta alakar da ke tsakanin kasashen su a cewar sanarwar bayan taron da suka fitar shugabannin sun amince da inganta alakar su ne ta fannin makamashi da kiwon lafiya da bayar da horo da dai sauransu Hamis Sale na dauke da ci gaban labarin. Ziyarar da shugaban na Senegal Basiru Dumaye Faye ya kai birnin Paris na zama ziyararsa ta farko wajen nahiyar afirka tun bayan lashe zaben da ya yi a watan maris ɗin da ya gabata faya mai shekaru 44 ya lashe zaben ne bisa irin kalaman da yake yi na nuna samar da tsantsan 'yanci ga al'ummar ƙasar firaministan senegal usmanu sanko wanda a baya ke zaman ubangida a siyasar faye ya sha sukar yadda ya ce faransa na yi wa harkokin tattalin arzikin ƙasar da kuma na siyasa katsalandan ko a watan maris ɗin da ya gabata sai da sun koya zargi faransa da ingiza tsohuwar gwamnatin ƙasar da kama 'yan adawa tare kuma da gurfanar da su a gaban kuliya to sai dai tun kafin rantsar da faye a matsayin shugaban ƙasa shugaba macron ya tattauna da shi kan ɗorewar alaƙar da ke tsakanin senegal da faransa wacce ta yi wa mulkin mallaka duk da koma bayan da ƙasar ke samu a yankin afirka ganin yadda ruwa ya tsami tsakaninta da ƙasashen mali da burkina faso da kuma nijar Masu zanga-zanga a Kenya sun sake fitowa kan tituna a faɗin ƙasar a wannan Alhamis don nuna rashin amincewarsu da kudirin karin kudaden haraji, wanda da dama ke fargabar cewa zai ta'azzara tsadar rayuwa da suke ciki a halin yanzu. gwamnatin shugaba william ruto wadda take ta korafin cewa tana fama da matsalar karancin kudade da ta ce za ta daga kafa kan wasu abubuwa amma fa ba za ta fasa aiwatar da wannan kudirin tsawala haraji ba ga dai martanin wasu fusatattun masu zanga-zanga a babban birnin kasar nairobi kan zakewa da gwamnatin ke yi Muna so mu faɗa kai tsaye ba ma bukatar sauye-sauye a cikin ƙudurin dokar haraji. Muna so a soke shi gaba ɗaya. So what motivated me first abin da ya tun ni da farko dai shine idan aka aiwatar da wannan kudurin dokar harajin ba zan iya taimakawa wa iyayena ba shi yasa na fito zanga-zangar don neman gwamnati ta soke wannan kudurin ba wai ta gudanar da sauye-sauye a cikinsa ba ta yi watsi da kudurin domin samun rayuwa mai inganci muna shan eh ina so in yi magana da shugaban kasa kai tsaye jiya ka ce matasa na kungiyar generation z na iya yin zanga-zanga amma gwamnati gwamnati za ta yi wannan doka bari in gaya maka shugaban kasa lallai gwamnati za ta yi doka amma kada ka manta cewa waɗannan matasa da sauran al'umma ne suka zaɓe ka da mukarrabanka muna watsi da wannan kudurin dokar haraji gaba ɗayansa. Isra'ila da Hezbollah sun yi musayar wuta iyakarta da Lebanon a yayin da fargabar yaduwar rikicin a wannan yankin na gabas ta tsakiya ke ƙara tsananta bayan da Isra'ila ta sanar da cewa ta amince da shirye-shiryen kaddamar da hare-hare a Lebanon kana Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ta sha alwashin yin ruwan rokoki kan abokiyar gabarta. Labaran kenan daga nan sashen Hausa na Arafai. Madalla lokaci ne labarin wasanni Nasiruddin Muhammad barka da zuwa. Barkan ka Michael. To mu je zuwa. To a gasar cin kofin nahiyar Turai. an buga wasa jiya tsakanin tawagar kasar ingila da na denmark inda suka tashi kunnen doki wato ɗaya da ɗaya kenan mm-hmm. to sai dai ingila ta ji zafin wannan sakamako mm-hmm. saboda shi ya hana ta damar ta na zama wacce za ta fi kowace tawaga ƙoƙari a rukuni na uku mm-hmm. mai horas da 'yan wasan ta gareth southgate bayan bayyana baƙin cikinsa da rashin nasarar da suka yi ya kuma ƙara wa magoya bayan su kwarin gwiwa inda ya ce za su kara zage damtse don ganin sun yi nasara a a sauran wasannin To a wani bangaren kuma tawagar Spaniya ce ta yi nasara kan Italiya da ci ɗaya da babu a rukuni na biyun gasar. Hmm. A gasar Copa America kuwa za mu iya cewa tawagar Argentina ta fara gasar ne da kafar dama. Hmm. Duba da yadda a wasanta na farko a jiya ta lallasa Kanada da ci biyu da nema. Hmm. Wato za mu iya cewa su ne rukunin farko a gasar. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City ta ɗauki tsohon kocin Nottingham Forest Steve Cooper a matsayin mai horas da 'yan wasanta na tsawon shekaru uku. Kocin mai shekaru 44 bai sake horas da wata ƙungiya ba tun bayan barinsa Nottingham a watan Disambar shekarar da ta gabata wato ta 2023 kenan. Ya huta sosai ne Ya huta sosai. Tun lokacin da tsohon kocin Leicester Enzo Maresca ya bar ƙungiyar mm. zuwa Chelsea a farkon watan nan ne ta shiga neman wanda zai horas da 'yan wasanta a wasannin da za a buga yau a gasar cin kofin nahiyar turai da misalin karfe biyar na yamma tawagar poland da uh, wato austria za su fafata sai wasan faransa da netherlands su kuma da misalin karfe takwas na dare inda mai horas da 'yan wasan tawagar faransa didier Deschamps ya ce dan wasan gaba na tawagar Kellen mbappe wanda ya samu mummunan rauni a hancinsa a fafatawarsu da austria yana cikin waɗanda da za su buga wasan yau eh saboda ka san ya sa abin nan na rufe fuska mai ba da kariya eh, eh to kusan kalar tutar faransa ne ma ya saka to kaga wannan abin zai ba shi kariya yayi wannan wasa kusan za mu iya cewa kaga ina ganin irin shi ai osimen yake sawa eh, shi ma irin raunin da eh, kusan irin kusan irin raunin kenan in kaga dan wasa da irin wannan watan ba gayu bane kariya ce kawai eh, to mun gode kwarai da gaske Nasiruddin Muhammad na gode maki. RFI to yanzu kuma bari mu je mabudin taska Mai sauraro kana iya garzawa shafinmu na intanet hausa.rfi.fr don karanta muhimman labarai da muke wallafawa ko sauraron hirarki da shirye-shirye da suka gabata ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa bugu da ƙari. Za kuma ku iya ziyartar shafinmu na RFI Hausa a Facebook don kallon bidiyo kai tsaye na labaranmu na karfe biyar. a shafin facebook ɗin dai za ku kuma iya bayyana ra'ayoyinku kan maudu'ai daban-daban da muke sanyawa wasu daga cikin labaran da aka ji kuma za a iya karantawa ko sauraro a shafinmu na intanet kotun tarayya da ke jihar kano ta hana fara aiki da dokar kafa masarauta wadda majalisar Jihar ta kada kuri'a a kai sannan gwamna abba kabiru yusuf ya sanya mata hannu najeriya ta ci bashin tiriliyan ɗari sannan tana neman ƙari za ku iya garzawa a babban shafinmu na intanet rfi hausa domin kallon cikakkiyar hirar da muka yi da ƙwararre kan wannan batu da ma wasu sauran labaran masu ƙayatarwa a shafinmu na facebook twitter da kuma instagram A jamhuriyar Nijar, gwamnatin mulkin sojin ƙasar ya kwace lasisin da aka baiwa kamfanin Orano mallakin Faransa bayan ya gaza gudanar da aikin haƙo uranium a yanki Imurarem na jihar Agadez tsawon shekaru goma sha biyar da karɓar lasisin. A Kenya, duk da gyaran fuskar da gwamnati ta yi wa dokar karin haraji 'yan kasar sun sake fantsama akan tituna domin ci gaba da nuna adawarsu da matakin ku ziyarci mayan shafukanmu na rfi hausa domin samun duk waɗannan labaran ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na rfi don samun ƙayatattu da kuma sayin har labarai daga sassa daban-daban na duniya ku bibi rfi hausa ku more To madalla mabudin tas kenan daga nan sashi. To yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba. Mai sauraro mu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan ci gaban da wasan damben gargajiya ya samu a kasar Hausa. babban kare abin sarani wai da mai kare Wasan damben gargajiya dai ɗaya ne daga cikin dubban wasannin al'adu da ake da su a ƙasar Hausa. kuma a lokacin baya mafi yawan waɗanda ke yin wannan wasa na yin sa ne don nishaɗi ko kuma nuna jarumta ba wai don abin da ake samu daga cikinsa ba sai da yadda zamani ke sauyawa al'amura da dama sun sauya a wannan bangaren ta yadda a yanzu ya zama hanyar samun kuɗi ga masu gudanar da ita wannan sana'ar akwai ƙungiyoyi da dama da yanzu suka shiga cikin sabgar wasan dambe wanda kuma haka ya ƙara mata ta goma shi, da ma jawo ra'ayin waɗanda ba sa cikinta shiga cikinta gadan-gadan Dambo Warriors na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka shiga cikin sabgar wasan dambe kuma shigansu cikin al'amarin ya sanya 'yan wasa samun albashi mai tsoka a matakai daban-daban. Alhaji Aminu Kaura Goje shine shugaban ƙungiyar masu shirya damben gargajiya a Najeriya ya ce a yanzu dambe ya wuce wasan gargajiya da aka sani a baya inda a yanzu ya zama sana'ar da ɗaruruwan 'yan wasa ke dogaro da ita. Eh alhamdulillah kaga da dambe kowa ya sani wasanmu ne na ƙasa Najeriya na Hausa kuma kowa yana ya san da cewa dambe a yanzu cikin wasannin